والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجسادها آه، يوم بيرجى رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallam ta 439 wadda ta daidai da ranar 21 ga watan biyar shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi majalisi na biyar a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alkur'an a garin kano Allah ya ƙara ma wannan gari albarka da tsari da kariya da sauran garuruwan musulmi ma baki ɗaya yau za mu tashi aya ta ɗari da biyar a cikin suratul isra da iznillah sai dai kamar yadda muke a yi za mu amsa tambayoyi tambaya ta farko malam menene hukuncin mutumin da ya yi inzali alhalin yana azumi a dalilin kallon mace a janabiya na'am a Eh, inzali a cikin watan ramadan yana karya azumi sai dai a wannan inda mutum ya yi inzali a cikin azumi azuminsa ya kari sai ya rama wannan azumi to sai dai yaushe an yi saɓani a lokacin da zai yi kafara akwai tafsi a mafabar malik da al'imamu ahmad ibn hanbal suna wajarta yin kafara da yin inzali amma da sharri idan inzalin ya zamanto saboda abin da suke ce ma mudawamatin nabar dawwama akan kallo idan mutum ya rinka kallon yana kallon yana kallon ya dawama akai ya bi ya sake bi ya sake bi har yayi inzali to wannan sai yayi kafara amma idan irin kallon fuji'a ne shine wanda muke ta faɗa a wajen lecture wanda gwagwarci ya masa yawa yana ganin mace don tsawon gwagwarci kawai sai in zari to wannan babu kafara na zai rama eh, saboda wannan ya nuna cewa halinsa larura ne eh, amma wanda ya mudawama mudawama in dai da wasu shi ne mutum ya dawama a wajen kallo ko sauraron zance ko yin hira ɗin ko shafa duk idan inzali ya zo tare da wannan akwai kafara amma idan bisa idan idan kallo ne na fuji'a ko jin zance wanda bai yi muta ba a ba to idan wannan ne babu kafara haka dalika idan tunani ne yake yi yake ta saƙawa yana ta tunani da zuciyarsa ba tare da kallo ba ba tare da sauraro ba da tunani kawai to shi ko da yayi mudawama babu kafara wannan shine tafsilin da yake a wajen malaman malikiya kuma duba ne da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajarta kafara nassan akan wanda ya sadu da matarsa a cikin ramadan saboda ita saduwa ita ce take tabbatar da ash-shahwatul kubra to inzali daidai yake da wannan ma'anar domin inzali shi ma samun ashahwatul kubra ne shahawa wadda take maɗaukakiya mai girma don haka aka wajarta yin wanka a kanta da saboda haka idan mutum ya yi muzawala ya yi ƙoƙari wajen samar da wannan to abinda malamai suke dubawa kenan sai suke kamanta wannan ƙoƙarin eh, wajen amfani da wasiƙa da za ta taimaka masa ya sami inzali kamar ƙoƙari ne na yin saduwa an fahimta ai shi yasa idan ya zama to babu wasiƙa yayi muzawala yayi kokarin amma babu wasiƙa ba kallo ba sauraro da tunani ne da zuciya ne kawai to sai suka ce ba zai yi kafara hmm. an fahimta na sallallahu alaihi wasallam yaji aka ce a wannan wanda abu hukunci ne daban amma hukuncin manzon Allah